الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إرشاد السالكين إلى أرقاء المسلين نعم. محمود المصري قراءة الأشجار في المساجد wato shuka ainihin bishiyoyi a cikin masallatayya alal imamu zarkashi al imam az-zarkashi rahimahullahu ya ce yukrahu darsul shajari wan nakhli na'am wa hafr al aba fil masjid an karhanta an ne wajen yukrahu shajar yawa magana kuma ne ko shi shi shi shi shi shi قال الإمام الزركشي رحمه الله يكره جلس الشجر أن كرهنت دس إتاتوا والنخل دا إتاتوا النبيل وعفر الآبار da haka rijiyoyi fil masjid a masallaci makaruhi ne bima fi min at-tadyiq musalli saboda abin da ke cikin na kuntatawa masu saboda in an sa itatuwa a masallaci an ƙuntatawa masu sallah ne wani annahu laysa min fi'l salaf kuma bai daga cikin aikin magabata wannan shi ne babban magana cewa ba shi daga cikin ayyukan magabata magabata ba sa dasa ainihin itatuwa a cikin masallaci wali annahu laysa min fi'l salaf eh wannan za mu samu wannan bayani a ina Akwai littafin الساجد بأحكام المساجد. أقول لك من إعلان الساجد بأحكام المساجد. na arba'in da biyu to kaga wannan ya nuna mana wato masallaci ana so ya zama mai faɗi ko ba a so a sanya wani abu wanda zai kuntata misali ko sannan zai iya zai iya yake sahu ma zai iya yake sahu in aka ce masallaci an sa bishiyoyi akwai wurin da za ka ana haɗa sahu ya gagara almuhim dai kawai kada a dasa amma akwai masallatai da yawa da ake dasawa saboda samun inuwa da sauransu a gane akwai wanda suke yi amma mafi alkhairi gaskiya ka a yi نعم نعم الرابع عشر نعم a bishiyoyi bishiyoyi wal'aba wal'aba da rijiyoyi rijiyoyi da a yi rijiya ila tsakiya ila a yi shi wurin za a iya sau ko wurin da za iya zama a yi sallah misali amma na yi gefe inda ba shi da matsala ina ganin ba abin nan bane kuma don kasancewa ma babu rijiya a zamanin salaf baya hana haka rijiya a wannan zamanin sai dai abu ɗauki abin ibada ne misali tunda zamanin magabatanmu ba bayi ba bayi a masallaci za mu iya fahimta haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana magana mai itikafi baya fita illa li hajatil insan mai itikafi baya fita sai dan bukata irin na mutane ko ka idan ka ce to ajin da zamanin salaf babu bayi gida ake zuwa kuna ga kafin zai yi yanzu zai yi ba duk wanda ainihin magana bayi ya kama shi ta yanzu gidansu ya dawo ya yi koma ba zai yi ba dole ne kaga yanzu a cikin masallatai yanzu akwai bayi wanda a zamanin magabata babu bayi ko to kaga a wancan zamanin babu ruwa a ce ga famfo a wannan zamanin akwai famfuna wanda in kana buƙatar ruwan sha akwai in kana buƙatar ruwan alwala akwai to duwa wayannan ba na tsammani akwai matsala a cikin dan an yi famfo tunda famfon ba zai toshe wani abu na masallaci ba shi ma dan an yi bayi shi ma bayi ba zai toshe wani abu na hada sahu ko wani abu ba amma bishiyoyi wanda aka yi su wuraren da ake sallah shi ne kawai amma an yi su a gefe wuraren da ba a sallah gefe da gefe wanda ba zai wajen ba wajen hada sahu bane yana da babu zai biya kai shi asali shi bishiya ba an yi shi bane dan ibada an yi shi dan hutu ne Eh? ai za a samu inuwa da abin da ya kama da wannan sai eh. wadawul ilanat at-tijariyya dakil al-masjid sanya ainihin announcement na kasuwanci a cikin masallaci kaga a cikin masallaci ana kalla. an sanya talla-talla an liƙa magana hajji da umara ne gashi nan duk bai son zuwa a can gefen an liƙa ainihin magana bai son siya omo da sabulu bai son siya kaza duk gashi an ana kalla. wato an ki miƙewa a yi tallaɓar baro amma an yi a rubuce a gani irin wannan zai ya saba ba shari'a al'ailan عن رحلات التجارية كمان game da trip irin trip din na kasuwanci na umra da aikin hajji in mai so cikin farashi mai rahusa ga alhaji wani zai ga an ga nan ban waya an yi galla amma da wani siga na waye wato duk irin wannan sai a yaga shi baya halarta a bashi a masallaci ووضع النتائج التي تعلن عن بعد السلع da kuma sanya ainihin sakamako wanda ke sanarwa ke ke bayyanar da wato wasu tashin kayan masarufi ga irin irin yadda ake siyar da kowane kaya misali to yin bayani irin wannan sakamako na wasu kayan masarufi duk da wayau irin wannan ba sa halatta wa bi khassa idan kanat muharrama musamman ma iya kasance abin da ake sayowa haramun ne musamman ma haramun sukar kamar taba a zo ana yin bayanin wani abu da ya shafi taba siyar da taba ko kuma kuɗin shi ana bayanin shi a masallaci bai halarta ba saboda shan taba haramun ne da kuma giya duk wanda kaga kowa ya san haramun ne wa ta ta'amin da kuma kamfuna kamfuna wato na ainihin insurance kowa ya san inshorar sai irin wannan inshorar na turawa ya saba wa musulunci tawa'un ainihin life inshorar sai ko kuma motor inshorar ko kowai. duk yana gaba da irin tsarin da turawa suka yi ba irin tsari bane na musulunci irin tsari ne na jari hujja dole mu ga bambanta tsarin mu da na capitalism to su duk tsarurruka da aka gudanar na banki a Najeriya da ma a duniya gaba daya sai yan kaɗan da mu tsarin da aka yi na insurance Eh? tsarin da aka yi na cooperative galiban irin na taimakon kai da kai din nan galiban ana tsara shirya kan tsari na capitalism jari hujja kuma tsarin jari hujja ba tsarin musulunci ba ne tsari ne wanda ya karo da addinin na walbulu da kuma bankuna kamar yadda bai da yadda maganar bankuna wa gairi ha sun dai bankuna irin su jais da ire-irensu wanda sun tsara su ne kan tsarin musulunci daidai gwargwadon ikonsu فهذا كله من المخالفات wannan dukkan shi gaba ɗaya yana daga cikin abubuwan da sun saba wa shari'a wala yuzu bi makanatil masjid shi ma bai dace da matsayin masallaci ba masallaci waje ne na bautar Allah masallaci waje ne na ambatar Allah da kuma da shi baya kamata a sanya duk wani abin da zai karo da wannan manufa wato rera na haramun a masallaci a yi ta rera waƙi na haram فأنا عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد أن كربو دغ عمرو cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yana hani game da siyarwa da kuma siye a cikin masallaci wa to da fi dala kuma da kuma ai a dinga cigiya abin da ya bace a masallaci annabi yana hanawa a dinga cigiya abu ya bace abu bace wani ya bi idan Allah jama'a agogo na ya bace wanda ya gari ya bani hmm. dan Allah jama'a yaro na ya bace duk wanda ya gaci da Allah ina gida kaza to duk irin wannan bai halatta ba sannan kuma a ringa wa in shirya fi a ringa rera waƙe a masallaci wani ya zauna kawai ta rera waƙe ta rera waƙe misali baya halatta wa amma shi'ru halal alladhi yahussu ala jihad amma waƙe na halal wanda ke kwadaitarwa kan jihadi da wani yana kwadaitarwa kan jihadi da wani kamar yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana karantar da tauhidi kamar wake mai karanta da ainihin biyayya ga iyaye da sauransu wakil da babu mubalaga a cikinsa ya halatta ya zauna ya ta karanta babu laifi a cikin irin wannan wakil bi sharti alla yubqi ala al-insan eh, ya yi eh, sharadin kada yayi dagawa ga mutum kada kada kada ainihin ya sa mutum ya zama mai girman kai kada ya bayar da mutum mai dagawa shi wannan ka zo lokaci wake ɗin mutum ya yi shi to ka sa mutum girman kai a gare ko kuma ga ana mubalagat in ana yaba wani malami in baka san shi wallahi zaka dauka cewa ko ibnu taymiya albarka malami ne fa ga ka san shi a ungon ana wani shekul kaza malami ne mai matsayi kaza malami mai tsoron Allah malami mai nutsuwa ka san a gari wallahi wani malamin islamiyya kawai yayi ba kaga inda yake bai to wallahi kai dole ka dauke ta ma aiki wanda wani malama da yake yabo da wuya za ta iya karanta da wasu darussa da yau amma ya mai da ita wasu wato galiba cikin waƙe ko da yan salama suka yi suna wuce gona da iri wala wani zai da yawa da duk islamiyya ya ne zai yi wata duk islamiyya mutanen jirgi ne sun cancanta su kaza su kaza hmm? irin wannan waƙe in mutum zai faɗa ya rinka duba abin da zai faɗa ya zama daidai to gaskiya maganar cewa waƙe ana mubalaga ɗin nan ana wuce gona da iri da tukar zuwa da shi wace kama kun shaidar da tare da shi wace kaɗan da yake tsaya a auna na mata gane in an zo ana yaban wani malami ka ji yaban kai ka san cewa abun ba a cewa komai a gane ku ko wani ɗalibi da ya yabi garin ya kira garin darun salafiyyatin kaza ka rinka ba wani da salafiya ai garin ya garin kai yanzu kai garin garin ku ne akwai ne salafiya da ke cikin garin ku Eh? rinku kaza kaza to kana sai yabo kana ta to ana yin haka to kaga galiban kai zuwa kawai za yanzu a can ana yin shi kawai don cin daɗin abin da ke ciki abin da abin da aka faɗa a cikin kawai kamar da shi kawai ka ya da iya larabci kalas an gane eh da ya ce shi gudu wa anil qur'an ta inda zai shagaltar da shi daga alqur'ani shart Allah ya afkir ala man yusalli al masjid da sharaɗin ba zai yi tasiri ba ga wanda yake sallah a masallaci da sharaɗin ba zai yi tasiri ba ya ɗauki hankalin mutum daga sallah da azkar نعم فعن ابي هريره رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه مر بحسان لدي عمر رضي الله عنه يا wuce wajen hasar bin zabi eh, yana rera waki a masallaci shi mawakin maza Allah Hassan sai shi Umar sai ya harare shi bi yana so ya ce ba ka ba Umar ya hari Hassan nan faɗala ƙari kuntu an shuru wa fihi man huwa khairun min shi ba Hassan da yasan yana da gaskiya sai ki fita Umar ya ƙara hararar shi sai ce hakika na kasance ina rera waki a masallaci alhali akwai wanda ya fika alkhairi bai hana da ba za ka iya hana da ba wallahi ka duba yadda Umar yake da kwanci amma in kana da gaskiya to ba a tsoron shi ga mutum na tsoron Umar to bai da gaskiya ne sai ya san yana da hujja yace wallahi ina rera wake a masallaci kai mumbarin manzon Allah ma ya taba hawa mumbarin manzon Allah Hassan lokacin da kabure suka yi mahallabu zambo Hassan ya zo ya ce ya Rasulullah ina so in mai da martani ga mukiya Allah akan abin da suka faɗa gare ka to da can manzon Allah sai ya bashi dama can sai manzon Allah ya to ina jin tsoro kada wajen mai da martani ka taba mun nasabata saboda babu wani balarabe a Makka face yana da alaka da qurayshawa dukkan yan uwa ne dukkan yan wani banu umayya banu hashim banu abdumana manaf banu kaza suna komawa ne zuwa su guda daya kuma yadda ko to in kai wasa kana cikin wa'yan nan zaka shiga cikin kan shi da sai annabi annabi shi gaskiya yin ce, ya rasu lalla. zan bayan musu da baltali kuma zan zare zuri an na saman ka gaba ɗaya zarewa ba abin da ya shafe shi ba ta yi eh ya ce uhujuhum wa ma'aka ruhul qudus kan mayan musu da martani alhali tare da kai akwai ruhi mai tsarki hmm. haka ya hau kan bari yana mai da martani annabi na mai musu da martani tare da kai akwai ruhi ruhi mai tsarki haka ya yi ta yi kuma ya yi wannan lafiya lau bai taɓa ainihin manzan Allah ba ko bai tsala zarra <laughs> ya ga shi kenan da wannan ya nuna halaccin yin haka a masallaci shi yasa sai Umar ya kyale shi amma kaga an kawo sharadi da sharadin kare ya wuce gona da iri ta yadda zai dauke hankalin masu azkar zai dauke hankalin masu yi wasu abubuwa na wanda ake a masallaci na na musulman ta fata ila abi huraira sannan daga baya sai ya waiwaya zuwa ga abi huraira shi shi wa shi hassan ko hassan kana an shuka billah sai ya cewa ina gama ka da Allah in ji hassan hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko shin kaji annabi yana faɗin wannan magana ajib anni anni allahumma ayyidhu ka amsa mun ka mai musu da martani ka tsaya matsayina lalle ya Allah ka karfafa shi da ruhi mai tsarki wannan hadisi wa ya fitar da shi imamul bukhari ya fitar da shi an gane da ahmad da Sa'i, eh kaga sai abu hurairah ke tabbas naji annabi ya faɗa sai umar ya koma girbi na'am ba da tsoro ne suna bin gurna suna samun gurna ya wurna ya ke kan wurna ya ke bakai kawai ba to da eh, yawa ba a kan eh, eh, ba ba ba iyayen kai cikiya ba yi ko yanzu sanarwa ne cikiya da sanarwa ko wani ɗan masallaci sanarwa kuke su mutum da yaran shi ya ɓace aka ce kada a masallaci da rabar dandali amma masallaci suka ga agogo za su yi agogon waye wannan wannan ba matsala na'am eh. an ce an zo me. sai a ce a fito wajen nan masallaci ba wajen sanar da wajen koyon sana'a ba ne suna zuwa ne da niyyar wai jihadi akwai aikin jihadi yanzu dole ya'yan musulmi su kaza 'ya'yan musulmi su iya kaza su iya kaza sai a zo daga nan sai a buge da kasuwanci yanzu wannan gaba ɗaya za ka yi bayani ka fito waje ba masallaci ba ka da waye da waye ƴan siyasa suka shiga masallaci haka ƴan kasuwa sai a zo lokaci mu yanzu ba za mu yarda a da fitar da addini dole mu duba wanda ya cancanta wani bari ya zo ya mutane sai ga a zai miƙe ya yi sallah ya sallah ya sallah irin wannan gagan duka abu ne wanda bai dace a yi shafa tsallaci ba amma ana yi na ma'arrajo allah sanari ta yi jami'a suna rahman rahim eh. almas'ala a tasi'a matsala ta tara wa amma ƙaunin musa su ba subhanaka tuttu ilai amma maganar musa cewa tsarki ya tabbata a gare ka na tuba zuwa gare ka wa na awwalul mu'mini ni ne farkon mu'minai faqala sahara a gane ko ni ne farkon mu'minai hmm. wannan shirya ne mahallu shahid annabi musa ya ce shirya farkon mu'minai hmm. yana babu wanda ya riga su zama mummune a duniya za su shirya farko su zanati ba sai kawo wannan su suke su rusa alkur'ani an gano wannan kana ji girgiri ba wannan suna so su rusa alkur'ani ba wai ma hadisin annabi ba yawwa daga zama yadda su yi sa sahara masu sihiri sun ce inna natmau na rabba na rabba na mu muna ubangijinmu ya gafarta mana kurakuranmu saboda mun kasance farkon mu'minai hmm. kasance mu ne farkon mu'minai kaga yanzu masu sihiri sun riga annabi Musa kenan su ba sun za farkon mu'minai a gane sai to yanzu ya za a ce Qur'ani maganar Allah ne yana karo da kanshi na'am wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kace lalle sallata da ibada ta ta mahayaya da rayuwa na da mutuwa na wato yana nan zuwa ga Allah ubangiji talikai la sharika la babu abokin tarayya gare shi wa bi zalika umirtu ana awwalul muslimin da wanda aka umarce ni ne farkon mai miƙa wuya ga Allah aga uku kenan gashi na zamanin annabi wasu shi ma annabi ya zama shi ne farkon musulmai annabi ya zama shi ne farko sufaye da wannan sace annabi ne farkon halitta da ya ce shi ne farkon musulmi kenan tun kafin annabi adam shi ne farko ji tufaye da wani shi ne annabi da farkon halitta ba nan musa da ya faɗa ba shi ba nan musa shi ne farkon halitta ba su hiri ba da suka tuba su ba su ne farkon halitta kaga farkon suna da yawa kenan kaifa kala musa wa ana mu'minin sai suka ce su zanadika yaya musa ya iya buɗe baki ya ce ni ne farkon mu'minai kana qablahu ibrahim mu'minan alhali ya kasance gabanin shi akwai ibrahim mumini ne shi wa yaqub ga annabi yaqub ga ishaq ga isa duk sun riga shi fajaza li musa an yaqula ana awwal ya ya ya halatta ga musa ya ce ni ne farkon mu'minai yanzu ba kuke tsaye ga ce hadisan annabi ne wayannan in hadisi ne ma ba ma tsaya a wani kokari eh za ce kawai wannan ba wani kokarin jami ba wani bin ka'ida idza amkana al-jam'u fala yusawi ila ghayri zalika wannan wannan hadisi kawai ba maganar annabi bane ba zai yiwu a nan an ce farko ni da farkon muminai can kuma an ce ni da farko a ce duk magana a ba ne. sai ga mutum kawai ya zauna ba wani kokarin da zai yi ba wani jam'i ba wani kaza ba wani kaza sai ce hadisi na ƙarya ne to ba tun da qur'ani ne mutum zai yi shakka ya mu qur'ani wannan karan sai dai ya zama zindi amma dai mutane su san irin yadda ake samun irin wannan abubuwa wanda nasi wanda zahiruhu at-ta'arud a cikin ainihin hadisi ana samu a cikin qur'ani da yawa a nan a gane amma ga wanda bai sani bane yake dauka ta'aruf ba ta'aruf bane to ma zindiƙai suna amfani da shi don su kawo shakka ga mutane na'am na as sahara masu sihiri sun ce mun kasance mu ne farkon mu'minai na wa kaifa jaza lin nabi an yaqula ana awwalul muslimin yaya ya halatta ga annabi yace ni ne farkon musulmai kana qablahu muslimuna kaseer alhali ya kasance gabanin shi akwai musulmi da yawa misalin isa da wanda suka bi shi sai su zanadika suka yi shakka game da alkur'ani qalu innahu mutanaqiq suka ce lalle alkur'ani mai tanakudi ne yana karo da kansa amma qaulun musa wa ana awwalul mu'minin amma cewa musa ni ne farkon mu'minai nam fa innahu hina qala rabbi arni anzur ilayk to lalle annabi musa alayhi salam ne ya fara bada amsa kenan hmm. lokacin da nan Musa ce ya ubangiji ka nuna min ganka ina son ganka na ji muryanka ya mun daɗi amma ina gama a ce zan ganka da na ji daɗi ala lan tarani sai ce ba za ka taɓa gani na ba wala yarani ahadun fi dunya illa mata yace babu wanda zai ganna a nan duniya sai ya mutu ولما rabbuhu lil jabal ta'ala udakka a lokacin da ubangiji shi ya sauka zuwa ga dutse sai ya sanya dutsen ya zama dakkan dan da kake ya sanya dutsen ya rike gaba ɗaya ya zama gari wa kharra Musa sadiqa sai annabi Musa sai ya fadi ya suma falamma afaqa qala subhana a lokacin da ya farka daga wannan suma Allah sai ce subhanaka tuftu ilayka shi sarki ya tabbata gare ka na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin kuma ni ne farkon mu'minai wato ni ne farkon wanda ya imani da wannan abin yani ana awwalul musaddiqin wato ni ne farkon masu gaskata wannan magana din a wannan lokacin annahu la yaraka ahadu fi dunya illa mata cewa babu wanda zai ganka a duniya ba ce ya mutu ni ne farkon bai gaskatawa a lokacin na'am kafin wani ya gaskata yana magana wannan zamanin nashi wa amma qawlu sahara amma magana masu sihiri ba masu sihiri masu cewa an kunna walar mu'minin sun kasance mu ne farkon mu'minai yani awwalul musaddiqina bi Musa min alal ana da farkon masu gaskata annabi Musa daga cikin mutanen Misra daga cikin Giddawa su ne farkon masu gaskatawa تبدي قوية كريشي وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أول المسلمين شو هديني فكم رياني يعني أهل مكة أيضا قمت أنا مكة قمت دين فكم ديني قوية هذا تفسير ما شكت فيه السناج القهوة وإنما أنا نبت تبر قزاما أنما أدم وإن الشيء التفسير أبن الزندي أيضا كي شك أكنش المسألة عن na walekun salam ta'alim muta'allim ta'alim ka za a cire ba da umarni kawai ka cire ko kai ka je ka tumbuce da kanka amma bai shafi kawo ba ko ka san ma maganar ma sai mutane su kuma ranjuma su zarga rabewa da wajen wannan inuwa ɗin ba za a shiga sahu ba kawai shine akwai matsala na sa abin zuwa gaskiya masallaci gaskiya za a ka duba masallacin mu nan cikin zamanin da imamu tudun wadanda daga jama'a a shigo sahu sai da masu samu wani inuwa su sa kafin zan mutum ya zo tuntuni ba tuntuni sai samu inuwa ya sa gari ana ana sallah ana kudu ba yana gengedi abin shi so da tuntuna na kada shi tuntuna na hura shi to gaskiya yana ganin bai dace ba kawai bai dace ba wanda bishi a kwata-kwata a cire kawai نعم. بسم الله الرحمن الرحيم أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ركن الإسلام المعروف بالأديب المختار أنشدني ماذا؟ أنشدني شئرا شئرا مقول به يا رينا أمي شئرا لنفسي wake da shi. na'am inna an wa bi taqiyu ila al-ma'ali yattaqi wa min al-ajaib utubu man huwa tahilu bi halihi huwa sa'id sa'id aw huwa sa'id am shaqi am kayfa yuhtamu umruhu aw yuhu yawm at tawabu tasbiran aw multaqi wal kibriya li rabbina sifatu bih ma wa taqi نعم inna tawadi <coughs> inna tawadu'a min fisalil muttaqi inna tawallalle tawadu'u yana daga cikin sifofin mai tsoron Allah wa bihi taqiyu wa bihi taqiyu yartaqi ila al-ma'ali da shi ne mai tsoron Allah yake hawa zuwa ga daukaka in kana ka samu daraja a wajen Allah ka saukar da kanka kasa shi Allah sai ya ka sama wa min al-ajaib wato daga cikin abubuwan mamaki ujubu man huwa wato da wanda yake jahili mamaki jiji da kan mutumin da yake jahili jahili amma yana jiji da kai wanda ya kamata in mutum jahili ne ya da kai shi kasa cikin halin shi a kuwa sa'id wato shin shin mai arzikin lahira ne shi amin shakai ko shakin shi bai sani ba hmm. bai san halin shi ba amma yana nan yana dagawa yana daga hanci yana kumbura yana kaza amma kai fa yuqsamu umru shin shi bai sani ba yadda rayuwa za a cika za a ƙara shi cika bai rayuwa auruhu ko yadda za a ɗauke mishi rai yau mutawa ranar hallaka mutasafilun shi zai wato zai koma ƙasa ne a murtaki ko zai hau sama bai sani ba zai koma ƙasa ne ya zama ɗan wuta ko zai hau sama ya zama ɗan aljanna bai sani ba walkibriya wa lirabbina siffatun bi kaga girman kai da ba siffan bawa bane da ubangiji gure siffa ne da ubangiji siffa ne siffatun maksusatun bihi hmm. siffa ne wanda yake banta da ubangiji فتجنبها فتجنبها فتجنبها to ka nisance ta ka tsoron Allah fatajannabha lalle ka nisance ka ji tsoron Allah na'am abu hanifa rahimahullah abu hanifa Allah ya masa rahama ya ce wa ainihin ɗalibansa. azimu ama'ikum azimu ama'ibakum azimu ama'ibakum ku girmama ainihin rawunan an sa rawani manya manya wa wasu akmamakum ku fada da hannun rigan ku a gari daga dan an sa rawani sa rawanin nan manya manya ba su fan girman kai bane mutum ya fada da ainihin hannayen riga ba su fan girman kai bane to zahirinsa sifar girman kai ne da kuma gashi abu halifa ba mai girman kai bane abu halifa malami ne mai tawazu malami ne mai kaza mai kaza to gashi kuma ya ce wa ɗalibansa su girma marawaninsu su faɗaɗa hannun rigansu innama ƙara zalika ne Allah yusta kaffa ilm wato ya faɗi haka ne domin kada a yi sakwasakwa sako da ilimi wa da kuma abota ilimi kada a rangare da ilimi da malamai da ɗaliban ilimi ce ɗaliban ilimi su ringa sanya rauna su ringa sanya malam-malam duk wayannan malam-malam da aka sanya an bi magana ne na abuwa ne ba a gare malami zai sa wani wani ya sa riga nan da ƙarfa sa wani a ciki don kuma ya sa malama ka ga yana kubi ba abin da ya shafe shi ya sa manya-manyan rawar zaunna an ce lokacin su kamar yadda shi lamuri ya faɗa yace zamanin salafa sali wato ya kasance zamani ne wanda wato ana kira wa mutum ne da imanin da tsoron Allah shi in dai kana da imanin kana tsoron Allah in ka gada baka sa kwalgalle ka sa jautu ba babu komai a cikin ka saboda talauci da maka ba za a gina banka in dai kana da tsoron Allah kana da imani daidai gwargwado irin su da ke fari irin su abubuwan gwarera haka suke za ka mutu kawai da ɗan ɗaura zari haka ya ɗan yafa shi kenan nan duk gaba ɗaya a waje ba ba kayan da shi wani in ya sa kaya in kayan ya yi da ci yana so sai ya zauna a gida ya wanke ya bushe ne ya karasawa a lokacin ba su da isassun kaya sosai kuma yadda ai amma kuma kana jin labarin su ana girma su wanda inda yanzu ne wallahi ko da su ya ba za saurare su ba da ya miƙe za ce talauci ne da ya miƙe zai yi nasiha a ce wallahi talauci ne da to amma zamanin abu halima ba al'amari ya fara lalacewa in baka sa kaya masu tsada ba kaya masu girma ba sai a rena ka sai ya zama to in za ka yi fatawa ba a sauraron fatawanka da kuma akwai ka'idan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib abinda wajibi baya cika sai da shi wajibi ne shi to sai Abu Hanifa sai amfani da wannan ka'ida karban ilimi da karban nasiha yin nasiha ga al'umma wajibi ne sannan isar da sako ya shiga cikin al'umma shi ma wajibi ne amma sakon ba zai isa ba in an raina ka to ya za a gina maka ka sa kaya masu tsada kaya masu kwanciri. to sai abu Halima ya ce ɗaliban shi duk a canza shiga a canza shiga a ringa sa rawani ƙatu kaza to kuma wallahi ana gyarawa shi kenan zai mutane kuma akar makalla akar makalla to rawa waye ba da hankali kenan kayan sai girma ba kai ba sai ana akar makalla akar makalla shi kenan to daga nan wajen sai alƙalai ka ɗauki wannan usulubi alƙalai ka ɗauki usulubin tafhimin suwa duk kotu gaba ɗaya alƙali bai sa ƙananan kaya bai sa kayan da zai kumbura ya kauri ya yi kaza saboda an gaji tsoron shi A gane wani ko yanayin shigan shi ba irin naka bane amma da zai cire kayan shi ina dan firin ne ga shi nan a gane da ba kaga shugabannin demokradiyya ba ruwan da suna da kuɗi wani shugaban sai sa gajeren wando zamanin obasanjo ya kan fita unguwa da gajeren wando ko tsoron shi ake ji wannan sa bai amfani wani abu ne yanzu kamar turawa yanzu wani gari za ka baka cikin kasa ba ne a gani to mu yanayin mu mutane mu afirka mutane masu girma shi da afirka yana da da girma yana son girma da yawa za ka duk al'adun mu na son girma ne afirka ko yanayin kai tuwon mu ba ka san akwai matsala wani ya faɗi ƙasa wani ya sunkuya wani su ne suna son a mutunta su na afirka shi yasa na afirka ya babbata da kowa mun yasa an yi hawa mulki wala baya sauka sai an yi bala'i da shi saboda san girma da san mulki ya mai yawa baki ne ɗalibin ilimi ya kamata ga ɗalibin ilimi ya hafsila kitabar wasiya ya samu littafin da kira kitabul wasiya lalle ba da kitabun wanda Abu Hanifa ya rubuta ya rubuta shi zuwa ga Yunus bin Khalid as-Sabti inda ruju ila ali lokacin da yake so ya koma ga iyalan sai ya rubuta mai wannan littafin ya ji mu man ya tulubu wanda ya daidai zai same shi wanda ya nema zai samu insha Allah kana ustazana Sheikhul Islam Burhan ya kasance malamin mu Sheikhul Islam Burhanuddin Ali bin Abi kaddasa ne yawan da abuwa gaba ɗin su larabawa su kai haka ba ure ajmawa ustazuddin badaruddin shamsuddin ai ta buguddin ai ta koda mutum yayi yawa abin ya yi yawa a gani to da yawan ga larabawa suna suna yin haka galiba irin wanda yana cikin ajmawa ne wajen sarautar su akwai yawan kirari yi yawa eh haddasa Allahu nuha al-aziz abu hanifa yana yana iran يسأل فارسة يسأل فارسة شو كيف حدث الله روحه العزيز Allah ya tsarkake ruhin shi mai girma amarani bi kitabati bi kitabati wato ya umarce da rubuta shi inda rujo ila balad lokacin da zan dawo gari na wa katabtu sai na rubuta wala budda ne su wal mufti ba makawa ga dalibin ilimi da mai fatawa wajen mu'amala ga mutane ya mallaki littafin nan wabillahi tawfiq

min وهو من الأخباء الشائعة بين المسلمين ينا دقا تشوكو ساكوسي da suka yaɗu tsakanin musulmi. Fatajidu rajul yukallimu man fi jawari. Za ga wani mutum yana magana ga wanda yake kusa da shi. Asna qada'ihim a lokacin da suke biya bukata suna fira. Amma annan nabi sallallahu alaihi wasallam kan an dare. Tare cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga wannan. Fi hadisi min Umar radiyallahu anhu. Ya zo cikin hadisin Umar. Lalle wani mutum ya eh lalle wani mutum ya wuce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bol yana bawali yana kabila abin nan sai mutumin ya yi sallama assalamu alaikum ya rasulullah sai manzon Allah ya kima mai da sallama sai malamin ka ja a nan wajen ai ce yana daga cikin haƙƙin musulmi a cikin akan musulmi ya yi sallama a mayan da sallama to shi wannan ya yi sallama manzon Allah bai mayan da sallama ba a gani wannan hadisin imam ya fitar da shi da abu dawud da da suka fitar da hadisin na bai wajen dilala nan Na. wa fi riwayatin ukhra wata uku a wata riwaya daban fa lam yurda alayhi hatta tawadda bai mayan mai da sallama ba har sai da yayi alwala shi annabi ma tazara ilayhi sannan sai annabi ya kawo guduri gare shi fa qala inni karitu an azkura Allah illa ala dhuhri ni na kyabace ambaci Allah sai dai akan sarki ni na kyabace in ambaci Allah sai dai akan sarki sai ko akwai akan tahara a gane ta ina da tsarki وفي شر الآبي أشكي شر الآبي يقرأ السلام على من جلس sannan kuma an karhanta kai ma ka mayar da sallama in wani yama sallama kana biyan bukata kada ka mayar a kullum zikir duka da kuma zikiri an karhanta na makazalin yukarul kalam illa li darura haka nan an karhanta magana sai dai akwai lalura na hazir min mahawar kamar tsoratarwa daga fadawa rabi kaga ba kawo zai fada rabi kace hannun ka da sanda alibi aw hayya kuma tahziri daga macijiya kaga maciji zai saru wani sai kai tahziri ko kunama to duk wannan dan kai magana ba magana alal abi wato imamu al-abi ya ce fi akad karahat salam game da ciranto nazar kana yace game da ciranto karhancin sallah inda daga hadisin ne shi gaskiya bai gamsu ba baɗin bai mishi ba a ji shi yace game da ciranto karhancin sallama daga wannan hadisin gaskiya akwai abin duba shi gaskiya bai gamsu ba nam li'annahu lam yunkar ala muslim illa ala illa ma illa ma ala ma qala tabari illa ma ala ma qala tabari wato cewa ba a yi inkari ga ga al-musallim lam yunkar ala al-musallim ba a yi inkari ga bai sallama ba sai dai akan abin da Imam Tabari ya faɗa cewa mai anna tarkahu tarkahu Nabi sallallahu alaihi wasallam arrad da adabul law cewa annabi ya bar mai da sallama kawai saboda ladabi ne ladabi ne ba wai don wani abu bane na haram ko na makarhanci ko wani abu ko annabi ya bari da ladabi na wa qala sanad bin anar sanad bin anar ya ce fa fihi al mazhab fi asri a shi Imam Tabari faqihul fi asri wato qala sanad bin anar wato shi sanad bin anar wato faqihi ne na mazhaba a zamanin sa wato yana da wata mazhaba a zamaninsa kuma ne amma mazhaban ya bace da akwai mazhabobi da yawa banda guda hudu da sun bace ne hatta imamu tabari yana da mazhaban kanshi shi ba yana tagalidi da wata mazhaba daga cikin guda hudu nan bane saboda duk wanda yake wai dole ne sai an yi takalidi da ɗaya daga cikin hudu nan to ya kawo wani abu ne na san rai a gane babu wani dalili a kai kuma wanda littafi malaman da suka yi littafin nan malikawa ne amma ba su ce dole ba da sai mazhaban malikiya za a bi ko kaza kuma kuma abin da ku sha'awa malikawa suna kafa hujja da hadisin muslim suna kafa hujja da hadisin abi dawud suna kafa hujja haka shi kenan malikancin kaduna ba ba shi bane ba a duba da kyau wayannan malikawa ne masu ilimi sun san darajar sahih bukhari sun san darajar muslim sun san darajar abu dawuda da zihawu duk gaba daya gashi ma suna kafa hujja da hadisai da yawa wanda ba sa cikin wasa kuma ana gina hukuncin fiye ne nan don wani ya ya rena hankulan jama'a yake cewa wai wajen aƙida ne ake fita waje ina gina wani hukunci wajen aƙida shi ne ake ake fita a ce bukari mutum amma wajen fiqh huwa ta kawai ka tsaya sai ku dawana da gurin su to masu zama ɗin nan ba a gona abu sai kambara sai kawai ba su ce malam ina ka samu wannan ka'ida kai ka gina ka'idar nan a Kaduna kana kwance ko kuma ka'idar nan dukkan malikawan duniya ne abin da ya faɗa jira jiragen ya da ya mutu <laughs> to gaskiya akwai matsala sosai da sosai kaga wannan in kana duba ne za ka duba ga zaka ana akaraja wa muslim ko Ga gashi nan galin suna kama hujja da littafai ashe malikawa na hakika suna kama hujja da bukari da muslim da wannan sai hausa duk wanda ya ce babu ruwan shi sai da muwaɗa to zace da gaskiya wallahi babu malike bane ba ƙarya ne ya yi amfani da malikiya ne zai ya cimma burinsa wajistahabu Allah ya kallima ahadan hala julusihi an so kada yi magana da wani cikin halin zamansa wala ya rusu ala man sallama alai kuma kada ya yi raddi ga wanda ya bai sallama maruya saboda abin da aka rubuta sai kawo wannan ko kalin qadi qadi Abdul Wahhab yace la yukallima ahadan hala julusihi kada ya yi magana da wani wato halin zaman shi saboda hadasi wala yusallim alai wala yarud kada ya yi sallama a gare shi kuma kada ya rabi eh insha Allah wa alaikum salam يذكر الله على على على كل أهواله yana ambatan Allah duk halin da ya kasance a kan shi ya halatta duk halin da ya kasance a ambaci sunan Allah yau amma karatun shi ne wanda shi karatun ƙura'ani mutum ba shi ya da sun hada shi wasu wata kuma ce a gaba daya ya halatta inda mutum duk halin da yake ciki a ambaci Allah sai dai in mutum na cikin halin da zaka bayan gida ruwa an so ya bari an so na'am sanarwa a cikiya shirin ne ni in zo da yaro na ya ɓace ko kuma ce a kuɗi na ya ɓace a masallaci a nemo mu cikiya kenan an hana amma mu yan kwamiti mun ga abubuwan ya ɓace mu ce wane ne abubuwan shi ya ɓace zai same mu sanarwa ba laifi insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت 我是你。